Kaciyar mata na da sosare kuma ka iya zama silar mutuwa idan ta zo da gardama. Keta 'yancin mata da ƙananan yara ne tsagoransa a cikin wannan al'ada a cewar 'yan fafutuka. Tun a shekara ta 2012 Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da ita. Sai dai har yanzu akwai miliyoyin yara mata a Afirka da ke barazanar fuskantar a yi musu shayi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Dokokin da ƙasashen nahiyar suka sanya don daƙile ta sun gaza yin tasiri abin da ya sa dokokin kawai ke zama a rubuce kaɗai ba tare da aiwatarwa ba a sabili da dalilai na al'ada a uganda da kenya alal misali an fara samun ci gaba a wajen kawar da kaciyar ta mata ƙasashen biyu na yankin gabashin afirka sun samu raguwar matan da ke ɗanɗana wannan al'ada a cewar majoyi daban-daban a zahiri ƙasashe ashirin afirka sun haramta a yi wa mata shayi amma aiwatar da dokokin galibi kan faskara inda ma ake sabon wasu yankuna da ake tsangwamar matan da ba a yi musu kaciyar ba kasashen da abin ya fi kamari su ne chadi da liberia da mali da saliyo da somalia da kuma sudan mata kuma kusan miliyan 16 shida ne aka kiyasta ke rayuwa a waɗannan ƙasashe kuma da alama doka ta gaza kare su daga barazan da suke fuskanta lamarin da ya baiwa masu al'adar ci gaba da ita wannan tangarɗa da ake samu a yaƙi da kaciyar ta mata na haifar da cikas ga yunkurin gaggawa da masu fafutuka suka bujuro da shi don kawar da ita a afirka masana na cewa kafa doka kadai ba tare da wajab ta aiwatarwa ba bai wadatar ba akwai buƙatar a fito da sabon lale na sauya tunanin masu ganin riba a tattare da yi wa mata shayin